a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau 24 ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 12 ga watan 1 miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin wannan sura na 128 wanda muna kan aya ta nawa aya ta 185 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن watan ramadan wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal shiriya ga mutane kuma hujjoji bayyanannu na shiriya wa bayyanatin min al-huda kuma hujjoji bayyana na shari'a wal furqan da kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya faman shahida minkum ash-shahra falyasum wanda ya halarci wannan wata to ya azumce shi kuma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda kuma ya kasance mara lafiya ne ko yana halin tafiya to sai ya sha ya rama a wasu kwanakin na daban yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin sauki da ku wala yuridu bikum al-usra ba yana nufin tsanani ne da ku ba wali tukmilu al-iddata kuma domin ku cika adadin wali tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma ku yi wa Allah kabarbani bisa abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkurun kuma wala allakum gode wa ubangiji a wannan aya cikinta muke kuma mun karanta mun fassara farkonta inda muka tsaya dar Allah subhanahu wata'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa azumi da ya wajabta wannan al'umma ya wajabta musu ne a cikin watan Ramadan shine wata na tara a cikin lissafin shekara ta larabci shine wata na tara shine watan Ramadan Allah subhanahu wata'ala kuma ya ambaci falalar da take cikin wannan wata wacce ta dace da wannan babbar ibada da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ce azumi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce fa man shahida minkum ash-shahra wanda duk ya halarci wannan wata shahida anan ana nufin hadara ai hadara ash-shahra falyasumhu wanda ya halarci wannan wata kamar yadda a larabci ake cewa shahida fulan badran ko shahida fulan uhudan ko shahidal mashahida ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a larabci akan cewa ne ya halarci badar shahida badran ya halarci uhud a ce shahida ko ya halarci yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce shahidal mashahida kullaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shahida ana nufin hadara saboda kamar wato ma'anar aya shine faman shahida minkum ash-shahra wanda ya halarci wannan watan ba yana matafiyi ba ba kuma yana mara lafiya ba wanda babu ba zai iya yin azumi ba to fali ya azumci wannan watan saboda a baya Allah subhanahu wataala ce a gaba Allah subhanahu wataala ce man kana minkum maridan aw ala safarin wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wannan yana nuna kenan halarta ake nufi ba wani abu ba wasu daga cikin malamai kuma su ce shahida anan zai iya daukan ma'ana alima alima wato wanda ya san da wato tsayawar wannan watan falyasumhu shahida minkum ash-shahra wanda ya san tsayuwar wannan watan ya samu labarin cewa wata ya tsaya falyasumhu to ya azumce shi ma wannan kalmar shahida a larabci tana zuwa da wannan ma'ana kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce shahidallahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أي علم شهد شهد الله أي علم الله ألا ياسن شوى أبن بوتان قسكيا سيشي haka shahida idan muka ce ma'anarsa alima wato wanda ya san sai ya zamana shahar anan an yi masa nasaba ne tare da goge mudaf dinsa wato shahida ay alima bi hulul shahr ya san da tsayuwar wannan wata sauraka shahida anan ba tana nufin ya gani da ido ba kamar yadda wasu ke zato ce shahida ba ta zuwa da ma'anar ya gani da ido sai dai a ce shahada da larabci ake so a yi na gaskiya da cewa ake shahada ba shahida ba sauraka wanda zai fassara shahida da cewa wanda ya ga wata to wannan bai fahimci yadda larabci yake ba idan gani ake nufi to da larabci ake shahada ba shahida ba kuma ba a cewa shahada shahara domin a shahar anan wato ana nufin kwanakin watan ba ana nufin jinjirin watan ba ba ana nufin jinjirin watan ba ana nufin kwanakin watan mana famin shahida kuma shahara wanda ya halarci waɗannan kwanaki na watan azumi yana gida wato mazaunin gida ba matafiye ba kuma lafiyayye ba mara lafiya ba ba mai uzurin da zai hana shi azumi ba falyasumhu to ya azumci wannan wato ya azumci wannan watan da aka fahimtar ayar da cewa tana nufin wanda ya ga azumi fahimta ce mara kyau fahimta ce wato wanda ya ga wata tana nufin fahimta ce wannan gurguwar fahimta domin za ta bayar da wata ma'ana wacce take bilittifak ittifaq malamai cewa ba ma'ana ce ingantacciya ba domin za ta nuna kenan babu wanda zai azumi sai wanda ya ga wata kowa sai ya ga wata zai azumi wanda kuma babu wani malami a duniyar musulunci da ya faɗa haka ya taba faɗar haka cewa kowa ba zai azumi sai ya ga wata abinda aka ce a yi azumi danganin wata a ajiye danganinsa to idan aka samu an gan shi ko ka gani ko baka gani ba idan har ya tabbata an gan shi to shi sai ka yi azumi idan an ga watan shawwal ko ka gani ko baka gani ba sai ka ajiye azumi shi ne ma'anar sumo le ru'yatihi wa aftiru le ru'yatihi fa in gumma alaikum faqduru lahu 30 to da ka wannan 'a ayar ba ta yi maganar ganin wata ba aya anan ba ta yi maganar ganin wata ba don haka abin da ya yi bayanin yadda ganin wata yake ko da wata yake tabbata ce sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ta aikace da sunnarsa ta faɗake ta faɗa ta baka ita ce ta tabbatar da yadda ganin wata yake tabbata amma ba wannan ayar to ƙarƙashin wannan ayar malamai sun yi magana sun yi saɓani shin ya halatta mutum bayan ya halarci wannan wata ma'ana yana gida kuma lafiyar salau zai iya yin azumi wata ya kama shin ya halatta ya tafiya kuma in ya yi tafiya ya halatta ya sha tunda in aka ce ya tafi in aka ce ya halatta ya tafiya to ya halatta ya sha ya sha azumi tunda da yanzu ya shiga karkashin faman shahida min kuma sha tunda ya halatta wata hmm. yana gida babu kuma komai da zai iya hana shi azumi to ya halatta ya kirkiro wata tafiya da za hana shi azumi ko da zai samu damar ajiye azumi to a gurin daukacin malamai mafiya yawancin malamai suna ganin ya halatta dan azumi ya kama wato watan azumi ya tsaya kana gida kuma lafiyar kalau kana iya yin tafiya ya halatta kai tafiya ah, an ruwaito daga wasu daga cikin magabata kamar abinatu ah, salmani wanda cikin tabi'ai da suwaid ibn ghafla da abu mijlas waɗannan tabi'ai ne lahid ibn humayr an rawaito daga gare su suna cewa idan har mutum ya halarci wata wato wata ya tsaya yana gari to ko ya yi tafiya baya halatta ya ajazi suna ganin cewa ko ya yi tafiya baya halatta ya azumi duk wannan sun gina shi ne akan faman shahida minkum ash domin kamar shahida min kuma shahar zai iya ɗaukan ma'anar wanda ya halarci wani sashi na wannan wata kwanakin wannan wata yana gida ya halarci farkon watan to wajibi ne akan sai azumce shi gaba daya wato kamar shahida ba'd ash-shahr ba'd ayyam ash-shahr ya halarci wato wasu daga cikin kwanakin wannan wata yana gida to dole ya azumci watan gaba daya kaga ko yayi tafiya kenan sai yayi azumi tunda an ce falyasumhu ya azumce shi ma'ana ya azumce shi gaba daya za ta iya daukan ma'anar kaman shahida minkum ash-shahr wanda ya halarci wani sashin kwanaki na wannan watan wajibi ne akan sai ya azumci wannan sashin da ya halarta lokacin da yake gida azumi wato aka ga watan azumi to ko kwana 1 2 3 ko sati ɗaya a gida to wajibi ne a zuci wannan ba wai yana nufin cewa in ya yi tafiya ba ma wajibi ne sai ya yi azumi yana nufin tun da yana gida wannan kwanakin suka kama yana gida a lokacin da azumi watan azumi ya kama to wajibi ya azumce shi amma ba yana nufin ba zai yi tafiya ba don watan azumi ya kama kuma maganar yawancin malamai da suka yi ta halaccin yin tafiya ko da azumi ya kama maka kana gida wanda ce sunna ta fi karfafa domin annabi sallallahu alaihi wasallama yi tafiya a cikin ramadan haka kaga ashe tafiya a cikin ramadan yi tafiya a cikin ramadan kuma ya aje azumi ashe tafiya a cikin ramadan ta halatta kuma mutum ya tafiya a cikin ramadan ya halatta ya ajiye azumi ba dole ne ya ci gaba da yin wannan azumi ba in ya ga dama mun yi wannan bayani a baya daki daki sanda azumin zai zama mustahabbi ne sanda zai zama makaruhi ne sanda zai zama haramun ne mai ibnu jarir at-tabari a cikin tafsirin sa kashin wannan ayar ya kawo wata ruwaya daga ummul da Aisha radiyallahu ta'ala anha akwai wata mata da ake kira ummu zarra ta zo wajen Aisha radiyallahu ta'ala anha a Ramadan sai Aisha radiyallahu anha ta tambaye ta daga ina take sai ta ce ta je wajen dan uwanta Hunay sai ta ce mashi me yake ciki aisha ta tambayi waɗannan mata me yake ciki Sai na bashi na yi ban kwana da shi yana so zan yi tafiya sai aisha ta ce to koma ki ga yadda shi ki ce ina gaishe shi kuma ki ce ki umarce shi cewa ya zauna a gida kai yayi wannan tafiya aisha ta ce falau adrakani ramadan wa ana bi ba'd at-tariq la aqamtu la hmm. da ramadan zai riske ni ina kan hanya to da sai tsayar da tafiyar har sai na gama ramadan sannan in ci gaba da tafiyar to wana zahirin wani ruwa yana nuna kamar na Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ganin idan azumi ya kama kana gida to kakkai tafiya domin ita ma kanta ta fi zabar wannan da a cikin halin tafiya take idan ta ga azumi ya kama to za ta dakatar da tafiyar ta sai ta azumci wannan Ramadan to wannan ruwaya ba tana nufin cewa Aisha ba bata yadda matafiyi ya aje azumi ba don ba zai yiwu ba ta faɗi haka tare da cewa alƙur'ani ya ba da wannan dama sai dai a ce abinda take nufi shi ne, kada mutum idan ya ga azumi ya kama kawai ƙirƙiro wani dalili da zai sa ya ajiye azumi tana ganin wannan ba shi ya kamata ba ba wai ta haramta masa yin tafiya ba amma bai kamata a ce ganin azumi ya tsaya kawai ƙirƙiro ta tafiya don ya dakatar da azuminsa ba tare da cewa yana gida azumin abin nan azumin ya kama watakila abin da take nufi tana so ta nuna bai kamata a yi sakaci da wannan wata mai albarka ba wanda yake cike da falala duk wata awa a cikin take da gwaggwabar falala haka nan kwanakinsa da yininsa da darerakinsa cike suke da falala to bai kamata mutum ya yi sakaci da wannan ba ta hanyar yin wata tafiya da ta halatta ko ta hanyar fita zuwa wata da'a da bata kai wannan da'ar da zai yi a cikin ramadan ba wannan shine da watakila take nufi cewa ramadan wani wata ne da yake da falala a cikin shekara sauraka bai kamata kana gani kana da iko kai azumi ba ganin cewa wata ya kama kake kirkiri wani abu wanda zai sa ka ajiye azumin ka zama ba ka samu wannan damar ba domin watakila a cikin halin tafiyar koda yi azumi koda ma kayi azumi watakila akwai wasu ibadu da ake yi a cikin wannan watan yanayin tafiya ba zai baka kai su ba ko kuma ba za ka samu ƙarfi ƙarfin jiki ba da za ka yi waɗannan ibadu saɓanin idan kana gida hankalinka zai fi tattara guri ɗaya kuma za ka samu hutu da za ka irin waɗannan ibadu saboda tana ta nuna cewa bai kamata a yi sakaci da wannan dama ba da ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa mutum yayin da wannan azumi wannan wata ya kama to mutum ya tsaya ya ga yari ci waɗannan kwanaki kai ya ce zai kirkiri wani abin da zai dakatar da shi daga yin ibadu a cikin wannan kwanaki yana da kyau ba idan yana da wasu abubuwa da za suke shagaltar da shi idan wannan wata ya kama to ya tsahirta ya rage su domin ya samu damar ribatar abin da yake cikin wannan wata na falala sannan Allah subhanahu wataala ya ce kana maridan aw ala safarin wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya a bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi irin wannan jumla farkon ayar kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat yace fa man kana minkum maridan mm. a can an faɗi wannan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra anan kuma an maimaita to menene hikimar sake maimaitawa malamai suka ce a baya can ubangiji subhanahu wataala ya ba da zabi ga mai yin azumi ko dai yayi azumi ko ya ciyar wato wajabcin zabi ne tsakanin yin azumi da ciyarwa ko da mutum yana iya yin azumin an ba shi dama yana iya ciyarwa ce wannan shi ne farkon abin da ayoyin farko suka nuna da ce kutiba alaikum siyam to amma yanzu da ubangiji su wata ala ya kawo wannan hukuncin cewa shahru ramadana da bi unzila fihi alquran har zuwa fadar sa mai shahida minkum ash-shahra falyasumhu sai aka shafe wancan hukunci na ba da zabi ko ka yi ko ka ciyar an shafe wannan hukuncin to gudun kada wani ya bazaci cewa tun da aka shafe hukuncin waccan aya to har saukin ba da yake cikinta da aka ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra wani ya cewa to gaba ɗaya har saukin da yake cikin ta ma an shafi saboda haka wanda ya halarci azib ya halarci watan ramadan yana gida to dole ne ya azumi sawa'un mara lafiya ne ko a halin tafiya yake mm. wato wancan saukin da aka da aka bayar an soke shi gaba ɗaya to gudun kada wani ya kawo wannan fahimtar sai aka sake maimaita cewa wajabta yin azumi a cikin watan ramadan ba shi yake nuna an soke waccan wannan saukin da baya ba to hmm. haka da aka soke shi ne kawai zaɓi da aka ba wa mutum ko ya azumi ko ko ya ciyar saboda haka aka sake maimaitawa don a kawar da wannan gurgun tunanin hmm. ah. hakanan uh, ubangiji subhanahu wata'ala da wasu malamai suke cewa an kaddamar da waccan uh, idan muka dauki cewa duk ayar zubi ɗaya ne kuma babu wani abu da ya shafe wani abu a cikinta ta bai shafe farkon ta ba kamar yadda wasu ke gani wataƙila kamar yadda wasu malamai suke cewa an maimaita faɗar uh, man kana minkum maridan aw ala safarin don a nuna maka a karan farko da aka faɗa don a nuna masu saurari cewa abin yana da sauki domin a karan farko da ake kutiba alaikum siyamu azumi an san cewa kaucewa ci da sha ne abubuwan da suka sabawa wato suka kishiyanci azumi wataƙila wannan mutum ya ji cewa akwai tsanani musamman ma in ba shi da lafiya ya zai yi in ba na tafiya ya zai yi musamman tafiya a wancan lokacin sai aka kawo maganar cewa to in ba ka da lafiya ko kana halin tafiya an sauƙe maka amma za ka biya a wasu kwanakin sauraka an gabatar da wancan wato ambatan wancan wancan hukunci ne na sauki domin a kawar da abin da zai iya zuwa zuciyar mutane lokacin da suka fi cewa an wajabta musu azumi kuma sun sanya azumi yake to amma inda ya kamata a ambaci a hukuncin shi ne nan lokacin da aka ce an wajabta wa mutane azumtar watan ramadan to nan ne ya kamata sai aka da maimaita shi a nan don a san cewa azumtar watan ramadan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya sauki a cikinsa ko da kuwa an azumta an wajabta maka azumtar sani a cikin waɗannan kwanaki kuma ba a baka damar zabi ba to akwai sauki saukin nan ba a janye shi ba ga musulman da yake mara lafiya da kuma mutumin da yake matafi an masa sauki cewa yana iya shan azumi don ya biya a wasu kwanaki na daba don haka sai aka sake maimaita wannan don a tabbatar maka da wannan saukin cewa yana nan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki gare ku ba yana nufin tsanani gare ku ba wannan kamar bayanin hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa man kana maridan aw ala safari? Allah ya sauƙaƙe wa mara lafiya ya sauƙaƙe wa matafiyin azumi domin sauƙi yake nufi da ku ba tsanani ba don a yi ka bayanin hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta a sha azumi matafiyi ko mara lafiya ya sha azumi idan ba zai iya yi ba ko kuma yana buƙatar sauki don ya rama a nan gaba saboda mai saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya sauke wannan wahala da za ta zama a kan shi inda a ce an wajabta masa yi ubangiji ce wala yuridu bikum al-usr baya nufin tsanani da ku anan tsanani shine kishiyar sauki hmm. ana iya kawo wata jumla gajeriya kaitacciya wadda za ta wadatar a ce ma yuridu bikum illa yusuf shi Allah baya nufin komai da kusa sai sauki to amma sai aka kawo hakan sai aka kawo jumla biyu daya tabbatarwa daya korewa yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ta farko tabbatarwar ita ce jumlar da ake bukatar a gaya maka ta ce shi ne Allah subhanahu wata ala yana nufin sauƙi gare ka jumla ta biyu kuma ana karfafar waccan jumla ce ta farko wala yuridu bikum al-usr ba tsanani yake nufi da ku ba wannan ka'ida ce da take shiga dukkan wani yanki ko wata ibada ta addinin musulunci kai ba ibada kai ba ta aqida tun daga aqida ibada mu'amala duka wannan ka'ida tana shiga zaka ka'ida ce mai faɗi ubangiji subhanahu wataala sauki yake nufi ba tsanani ba wannan ita ce ɗabi'ar wannan addini ubangiji subhanahu wataala bai sanya sauki bai sanya tsanani a cikin wannan addini ba amma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku tsanani a cikin wannan wannan addini ba Allah subhanahu wataala ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ubangiji yana nufin ya sauƙaƙa muku ne ya sassauta muku haka ubangiji subhanahu wataala addininsa shari'arsa gaba ɗaya sauƙi ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba wa lan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba addini mai sauƙi ne babu wanda zai tsananta to annan addini sai addini ya rinjaye shi saboda haka in ka dauki abin da yafi karfinka to karshe zaka zo ka aji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la ya'khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku dauki ayyukan da za ku iya domin Allah subhanahu wataala ba zai kosa ba ku ne za ku Kada saboda ubangiji subhanahu wataala ba zai gajiya ba ku ne za ku gajiya don haka ku dauki tun farko wanda za ku iya saboda haka addinin musulunci bai zo da wani abu mai tsanani ba sai yasa za ka ga dukkan ibadunsa tattale suke da sauki ubangiji subhanahu wataala ya haɗa kowace ibada da ba. wato yadda za ka iya in abin ya fi ƙarfinka to ubangiji ya kallafa wa rai abin da ya fi ƙarfinta Na yi la yukallifu ma nafsan illa wusa ya kallafa wa rai abin da ya fi ƙarfinta Don a nuna maka cewa ko da an ce a yi azumi to kakka fahimci kamar wahalarwa ce ubangiji subhanahu wata'ala yi nufi da bayansa a ya yi nufi da su saboda yadda aka shar'anta azumi sannan aka sanya wato maki da yawa ga masu uzuri ya nuna cewa ba tsanani ake bukata ba tsanantawa ake bukata mara lafiya aka ce abin ya sha yara ma wanda rashin lafiyarsa kuma ta dindindin ce aka ce ya ciyar kawai wasu ma malamai suka ce ba su ya ciyar ba amma dai magana su da ya ciyar ba ya iya azumi kwata-kwata saboda rashin lafiya ta dindindin haka nan tsoho da ba zai iya azumi ko tsohuwa shi ma aka ce an yafe masa ya wanda yake matafi shi ma in ya gaba zai azumin ba saboda azumin zai wahalar da shi ko yana buƙatar dai ya samu wata sararawa a cikin halin tafiya shi ma aka ce ya sha azumin ya biya daga baya duk wannan yuridu Allahu bikum al-yusra hmm. haka ba tsanani ake nufi da ku ba sauki ake nufi da ku baka a cikin addinin musulunci aka samu ruksa cikin ibadu aka samu sauƙaƙawa ruksa shine tabbatar da wani hukunci saɓanin wanda yake tabbatacce saboda wani uzuri ta zama sadaka ce kyauta ce daga ubangiji subhanahu wataala yau bayansa kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadaqata hmm. sadaka ce ubangiji ya muku don ku karbi sadakarsa sauraka ya zama na sauƙi da ubangiji yawa bayansa a cikin labarin ibada wata sadaka ce wata kyauta ce ya yi musu kuma yana son ya ga sun karɓi wannan kyautar hannu biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakra kama yakrahu an tu'ta ma'siyatu Allah yana son ya ga bawan bayansa suna aiki da saukin da ya musu kamar yadda baya son ya ga suna saba masa kamar yadda ka san Allah ba zai so ka saba masa ba to haka yake so kuma ya ga yayi maka sauki karin goma wannan saukin da nan kana kana wannan shi zai sa ka yi wa Allah subhanahu wataala godiya kuma ka nuna yadda musulunci yake addini ne wanda ya zo da sauki shi yasa zamu ga akwai ruksa akwai al'afu fil ashiya'i ibaha hmm. musulunci da ya zo da ya shafi al'amura da ɗan adam yake amfana da shi na rayuwa wanda ubangiji subhanahu wataala ya halicce su a sama ko a ƙasa dan dan adam ya amfana da su da zama na asali ka'ida ta gaba ta gaba daya ta bai dai shine halacci tace ka'ida ta bai daya cikin dukkan wani abu da dan adam zai amfana sai idan nassi ya togace wani abu yace wannan abun kakkuyi amfani da shi zai cutar da ku wannan dabbar ka a ci saboda bai halatta a ci ta saboda wannan dalili da ubangiji subhanahu wataala ya sani to in banda wannan sauran duk da ba a togace ba yana cikin wannan da'ira da'iratul ibaha shine al-aslu fil ashiya al-ibaha wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min ubangiji ya hore muku abin da yake sama da ƙasa duka ma'ana sakhara shine ya hore maka dan kai amfani da shi kaka wannan yana nuna maka saukin musulunci a cikin mu'amalat gaba daya yana da cikin saukin addinin musulunci zamana alharaju marhum alhazil al'umma. duk wani abin da zai zama akwai kuntatawa akwai kuntatawa ubangiji subhanahu wataala ya dauke ma wannan al'umma ma da ya li yaj'ala alaykum fi mai haraj Allah subhanahu wataala baya nufin ya sanya muku kunci yasa malamai suka samu wata ka'ida da suka a kanta, shi ne alharaju marfu'un alhazil al'umma. lokacin da Abdullahi Ɗan Abbas ya haɗa sallar la'asar ya haɗa sallar azahar da la'asar ya sallace su a lokaci guda lokacin sallar la'asar aka tambaye shi me yasa ya ba da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa waɗannan salloli a zaman gida yayi aka ce me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya sallace azahar da la'asar a lokacin azahar a lokacin la'asar ya sallace magriba da isha'i a lokacin isha'i abdullahi dan abbas ya ce yuridu an yuridu an la yuharrija ummata ay la yuqi ummata fil haraj don haka duk abin da zai jefa al'umma a cikin tsanani da wahala da matsatsi annabi baya san sa manzo Allah baya san sa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam da zai wahalar da ku to wani abin ne mai girma a wajensa yana ganin girma ga abin da zai wahalar da ku ya sa ya zama ɗabi'ar sama ku yi rabai na ƙamurai illa tara a isara kuma malar da kun isman da in kana isman kana a shaddan nasi bu'udan min hu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa ba shi zaɓin abubuwa biyu ba ga mai sauƙi ga mai tsanani to sai ya ɗauki mai sauƙi matuƙar ba saɓan Allah ba in ya zama saɓan Allah ne to ya fi kowa guje masa haka ka ce sauƙi ba ana nufin ka saɓa wa Allah ba ka ce addini mai sauƙi ne wanda shi zai rika yin abin da ya ga dama in kai magana ce ka ga addini bai da sauki saukin shi ne ka guje wa sabon Allah duk abin da kuma ya ce da kai in ka ƙi to ba wai tsananin shi ne ya sa ka ƙi ba don Allah subhanahu wata'ala tun asali ma bai shar'anta maka abin da zai zama tsananin ba in ka ɗauki ibadat za ka duk abin da Allah ya shar'anta ba wani tsanani a ciki salloli biyar bai shar'anta salloli hamsin ba In shar'anta maka in shar'anta maka guda biyar rak filiyon wallaila suwa ba a lokaci guda aka ce duka hada suka yi suna aka rarraba maka su a lokuta daban-daban aka shar'anta maka zafa aka shar'anta maka tsarkaka lokacin da za ka yi wannan ibada kuma aka sanya gwaggwaban lada a cikin wanda ya yi wannan abin ya yi wannan tsarkin tsarkika za ka yi ka yi tsafta ka wanke jikinka kuma ka tashi da lada annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti abafiri annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yayi alwala ya kyautata alwalarsa kurakuransa za su fita daga jikinsa su kakkaɓe hatta ta ƙarƙashin faratansa wani sauƙi ne ya kai wannan ga shi dai ka kakkaɓe kura daga cikinka kuma ka kakkaɓe kurakurai daga cikinka ubangiji suwana wata'ala ya haɗa maka duka biyu duka lokaci ɗaya haka salloli idan kai tsakanin sallah da sallah ubangiji na kan kare maka laifin salawatul khams mm. wal jum'atu ila ila jum'a wa ramadan ila ramadan mukassiratun lima bainahunna idza tunib al kaba'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ce salloli biyar sallah tsakanin sallah da sallah juma'a da juma'a ramadan zuwa wani ramadan da ya ce yana kankare abin da ke tsakaninsu matukar an nisanci manya-manyan laifuka akwai saukin da ya kai wannan sauraka za ka yi abu kankani na lada ubangiji nunin kama kashi. man ja abin hasanati falahu a amsalina wanda duk ya zo da kyakkyawan abu guda ɗaya Allah ce sai in ninka masa sai in ninka masa shi gida goma kai mutumin da ma yi niyyar zai aikata wani alkhairi bai samu yi ba كتب الله له بها حسنة كاملة haka yanzu a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sahihi wanda ya niyyar aiki mai kyau bai ma samu yayi ba saboda wasu abubuwa sun shigo sun abin Allah zai rubuta masa cikakken lada ladan ma cikakke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa atwa atbi sayyi sayyiata al-hasanata kamma ka bibiyi mummunan abu da kyakkyawa sai kyakkyawan sai kyakkyawan ya kawar ya share wannan mummuna hmm. Allah subhanahu wata'ala ne cewa aqimis salata tarafa al-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra lil-dhakir da tsayar da sallah da safe da yamma ko da farkon rana da ƙarshen rana da cikin dare Allah ce innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana zalika zikra lizakiri wannan wa'azi ne ga masu wa'azantuwa ubangiji subhanahu wataala ya sanya wannan ya bude kofofin tuba da mutumin da zai yi laifi ba a toshe kofar ya tuba ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم cikace wa bayina ya ku bayina da kuka da kuka zurfafa cikin sabon Allah kada ku fitar da tsammani daga rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai duka yana gafarta zunubai duka in ya gafarta maka kuma ya soka in ka tuba da can kayi aika aika kayi laifuka kai nadama ka zo ka tuba wani sai ya fi maka kuma in ya fi maka ma ya soka wa yake wannan sai Allah a cikinmu idan mutum ya maka laifi ko ka yafe masa wani kun gama hulɗa da shi ke na ba ka je na yafe maka amma kan sake ganin ka amma za ka zai yafe maka kuma zai so ka inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu ya so ka kuma soyayyar Allah ita ce komai domin wanda duk Allah yake son shi to ba zai azabtar da shi ba saboda alhabibu la yu'azzimu habibahu akwai wani masoyi da yake azabtar da masoyi shi yasa lokacin da yahudawa suka yi da'awar da yahuda da nasara suka yi da'awar su ɗayan Allah ne kuma masoyansa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Allah ya maida musu martaji cewa qul falima yu'azzimukum bi dhunubikum hmm. yasa kuka yi zunubi Allah yake azabta ku ai da ku masoyansa ne da ba zai azabta ku bale annal habiba la yu'azibu habibahu masoyi baya azabta masoyi idan har Allah ya ce in ka tuba ma ina son ka Allah ya farin ciki babu aya da take nuna maka rahamar ubangiji kamar aya da take cikin suratul maida ubangiji subhanahu wataala ya yi maganar waɗanda suke suke cewa Allah yana da da abinda Allah subhanahu wataala ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tatirru al-jibalu hadda an da'u rahmani walada abu ne wanda sama da ƙasa kamar su tsatsage su kekkece duwar wasu su farfashe su rugurguje idan an ce Allah yana da ka Allah ce kabura kalimatu tafakkan kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba Allah ya sifanta maganar da cewa ta yi girma abinda Allah mai girma ya sifanta shi cewa ya yi girma ya yi gumi na dan adam yana zagi na bai dace kuma ya zage ni ba yana cewa na riki ɗa da mata kuma bai dace ba wani mayan bagi da rahmani an yattafi da wala eh. kullum man fi samawati wal ardi illa ata rahmani abda kowa da ka sani bawan Allah ne amma wani ya ce Allah yana da ɗa ma'ana mabukaci ne amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala yake musu tayin tuba afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna eh. wallahu ghafurur rahim me zai hana ku tuba ku dawo ku tuba ku tuba duk wannan abin da suka yi ubangiji yana tsaye musu tuba wannan duk bayan da ka sauki ba saukin da addini yake da shi addini bai abin nan ba bai toshe kofar tuba ba haka addini yana da sauki wanda duk ka ga ya ci ya zargi addini da da tsanani to san zuciyarsa ke kawai yana so ya bi san zuciyarsa ya bi shedan amma addini ba da wahala ka gaya mun wace ibada ce musulunci ya shar'anta maka kuma ya shar'anta ta danka wahala babu kuna yi kuna saba Allah Allah yana yafe mu inna Allah yarsutu yadahu bil layli li yatuba musii'un nahar wa yarsutu yadahu bin nahari li yatuba musii'un layl Allah yana shimfida hannunsa da rana don wanda ya laifi da ranar tuba wanda ya laifi da dare tuba ya kuɗa na sardar wanda ya laifi da ranar tuba sauraka ƙofofin ubangiji su hana wata'ala na karɓar tuba da bayansa a abu da take momini ya fita daga da'irar mai tsoron allah mai imani matuƙar gai zuciyarsa ta zama a farke take idan ya ga ya karkace hanya zai dawo kan hanya ubangiji zai karɓe shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min abdin mu'min illa walahu dhanbun ya'taduhu al-faynata ba'da al-fayna wa dhanbun huwa huwa alayhi muqim Ki babu wani bawa face yana da wani laifi da yau yayi gobe ya bari shi ko kuma wani laifin da koyaushe yana yi la yufariqu hatta yufariqa dunya da ba zai bari ba har ya bar duniya wa innal mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'min tawwabun nasa'un idza dhukira dhukira wa innal mu'min fa innal fa innal mu'mina kana mufattana mu'mini wanda ake fitinar saki a fitine shi wani lokaci shedan ya fitine shi amma tawwabun mai tuba ne kuma zuwa ga Allah nasa'un yakan yawan manta amma idan zukira dhakara da an tuna masa zai tuna zai farfaɗo. wani shi ne mumini wani hadisi ne sahihi yana cikin al-mu'jam al-kabir na tabarani hadisi abdullahi dan abbas sauraka addinin musulunci yana da sauki shi yasa fadar Allah subhanahu wataala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ka saurari magana cewa magana ce ta ubangiji yace sauki yake nufi da ku Wani irada ce shari'a sauki yake nufi da ku ba tsanani yake nufi da ku ba amma duk da haka wani rika ganin addinin musulunci tsanani ne wani irin bawa ne wani irin bawa ne me yake so duk wannan saukin ya rika dauka addinin musulunci dan tsanani a ce mai tsauran ra'ayi mai tsanantawa mai kaza mai kaza saboda ka ce da shi ga abinda musulunci ya koyar ga abinda annabi ya ce ayi babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittu duk abin da zai wahalar da kuma Allah ma baya san shi saboda ba zai shar'anta maka abin da zai zama wahala ba sai dai san zuciyarka saboda san zuciyarka karshe ka fada cikin abin da yafi wannan tsanani da kake tuhuma shi da tsanani ka duba ka gani ka duba ka gani duk cikin harkar rayuwa ka gani cewa duk wanda ya bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba za ka ga wahala da yake ciki cikin harkar rayuwa a cikin harkar rayuwa kaga kan aikin banza yana wahala eh, ya ki zuwa masallaci amma zai je filin bal wani ma ya mutu a can a yi ture-ture da shi ya kashe kudinsa ya ki ya ki yin ɗauka kudinsa ya bayar don Allah amma zai sai taba ya yi ta sha nan yanzu da za ka ce duk bayan mitse eh, wannan kudin da zai zuki taba ka ce ka kawo a babu wani fi sabi ba zai bayar ba amma kuma shi yana zuba cuta a cikinsa saboda haka ya ƙi yin abin da Allah to zai jefa kansa cikin cikin halaka domin wanda ita ce sunnar ubangiji subhanahu wataala alkauniya duk wanda ya ƙi bin hanyarsa to zai wahala Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alayka alqur'ana litashqa hmm. ba mu saukar maka da alqur'ani ba dan ka wahala abinda ya zo a cikin alkur'ani ba a saukar da shi ba don adam ya wahala to amma duk wanda zai bar shi to zai shiga wahala wacce ba ta da ƙarshe wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها Allah ce to duk wanda ya kauce wa hanyar mu ya kauce wa ambatanmu wato ya kauce wa alkur'ani shi ne azzikir a nan yau suna ɗaukan azzikir saboda mummunar manufa sai su fassara shi da tsalle-tsalle da ife-ife ba shi ake nufi ba azzikir ana nufin ayoyin alkur'ani shi ne azzikir wa man da an zikiri ana nufin alkur'ani wanda ya bijirewa alkur'ani dan shine inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nazzala ilayhim fa inna lahu ma'ishatan danka ila rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wa mutashe shi ranar gobe kiyama makahu ana rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu wasira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita haka ayoyin mu suka zo kai burus da su kai ma yau za a yi burus da kai kamar haka sauraka yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ubangiji subhanahu wataala farkon shar'anta azumi ya sanya shi sauki a asalin shar'anta shi domin abinda aka sanya shine azumin kwanaki uku kuma a matsayin mustahabbi a kowane wata kuma mutum yayi su daban-daban ba amma a hada ba sannan kuma a wani kaulin aka ce an farlanta azumi kwana uku a kowane wata kuma kana iya yin su daban-daban ba wani lissi ka yi su a jere ba ba don kuma don a fara saba wa mutane yin azumin sannan daga bayan ubangiji su wani wata ya shar'anta azumin ramadan amma cikin zaɓi ko mutum ya azumta ko kuma ya ciyar sannan kuma daga baya aka ɗauki wata guda cikin watanni goma sha biyu da ake da su aka ɗauki wata guda aka ciko an shar'anta maka azumtar wannan wata guda sauraka a cikin kwanaki 360 da kake da su ko 350 da wani abu kwanaki 29 tak ko kuma 30 su ne aka shar'anta maka azumta su sauran ka je ka kowa ci ka kowa sha matukar dai halal za ka ci kuma ba haram ba ka je ka ci so da kaga ubangiji subhanahu wataala a harkar azumi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan Allah ya ce walitukmilu al-idda wannan shi ma adafi ne akan يريد الله بكم اليسر اي يريد بكم ان تكملوا العده ku cika shi Allah yana nufin ku cika shi waɗannan kwanakin kuma ku yi kabbara alama hadakun bisa abin da ya yi muku na shiryarwa bisa shiryar da ku da ya yi wato ku cika shi wannan wannan adadi idan akwai wanda ake bin sa ya sha wasu kwanaki a cikin to ya kokari ya cika shi don ya zo da adadin kwanakin da ake bukata na watan ramadan idan an yi azumi 29 ya yi 25 sai ya zo da da azumi hudu don ya cika shi wannan adadin saboda haka a cikin wannan adadin da ubangiji subhanahu wataala ya zaba akwai hikimar da shi ya san da ita ya zaban mana azumi a cikin waɗannan waɗannan kwanakin kuma hikimar da ba za ta samu sai an cika shi su shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya umarni da cewa yana son a cika shi wannan wale wale takmil al-idda kuma Allah yana son ku cika shi wannan adadin saboda haka da cika shi wannan adadin wannan hikimar ta tabbata da bayar da dama ga wanda yake da uzuri ya sha sannan kuma rahamar ubangiji shi kuma nan ta tabbata saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana umartar bayansa Wa wanda zai iya yin azumi ba shi da larura to ya azumin nan cikakke wato azumi cikakke na watan watan nan cikakke wanda kuma yake da uzuri to ya biya kwanakin da ake bin sa bayan ya samu dama ya cika shi waɗannan azumin kwanaki ko kuma ya ciyar idan ya zama na azumin ya gagare shi saboda yana tare da wata wato larura wacce ke ta dindindin kamar rashin lafiya ko tsufa Allah ce wali tukabbirullaha ala ma hadakum kuma dan ku yi wa Allah kabbara bisa abin da ya shiryar da ku ko bisa shirya wanda ya muku wato dan ku ce Allahu akbar wannan jumla Allahu akbar tana nuna ubangiji subhanahu wataala ya fi dukkan wani mai girma girma sawa'un yana ji da kansa saboda shi shugaba ne ko wani jagora ne to ubangiji subhanahu wataala a'zamu wa akbaru minhu ubangiji ya fi shi saboda haka duk wani wanda ake gani da girma a sarari ubangiji ya fi shi girma in kuma a aqida ake ɗaukan shi mai girma ne kamar yadda ake ɗaukan wasu gumaka ko wasu itatuwa ana daukan su a aqidance suna da girma to Allahu akbar Allah ya fi wannan sauraka isbatul eh, azamiyya tabbatarwa da Allah cewa shi ne mafi girma a cikin wannan kalma ta Allahu akbar hidaya ce da suke nuna kadaitakar ubangiji subhanahu wataala cikin ilahiyarsa cewa shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa domin idan aka ce shi ne mafi girma to kenan duk wani abu da ba shi ba to yana da nakasa kenan yana da tawaya to duk kuma abin da yake da tawaya bai kamata ya zama Allah ba ka ubangijin shine a'la shine ajal shine akbar mm. shine mafi girma wanda duk wanda ba su ba ƙasa yake shi yasa fir'aun da ya so da'a'in rububiyya sai ce ana rabbukumul a'la da ya nuna cewa babu wani bayansa shine na ƙarshe to shi yasa aka shar'anta wannan kabbara lokacin da ake sallah don a nuna cewa banda Allah babu wanda ake wakiltada domin shine akbar shine mafi girma akan aka shar'anta wannan lokacin da za a yanka za a yanka dabba aikin hajji ko layya ko kuma yanka domin a ci nama aka shar'anta a yi kabbara don a nuna cewa ba wanda ya cancanta a kira sunan shi a yi masa yanka ba Allah ba shi kadai ya kamata a yi masa yanka a kusance shi da yanka ba kamar yadda mutanen jahiliya ko masu rayuwa ta jahiliya suke yanka don neman kusanci zuwa ga gumakansu ba ko abubuwan da suke bautawa don haka suna ta riga ta gudana cewa musulmi za su yi kabbara lokacin da suke fita sallar idi kuma liman zai yi kabarbari shi ma a cikin sallah lokacin da yake hudu ba ah, lafaz kawo lafazin takbir a cikin wannan siyaki na azumi wadda tukabbirullaha ala ma hada lokacin da aka gama azumi a yi kabar bari don a nuna cewa wannan wata khususiya ce ubangiji subhanahu ala yawa musulmi domin mashirikai sun kasance suna kusantar allolinsu wato ababen bautarsu ta hanyar ciye-ciye ko kuma yanke-yanke ana ana ana shafa ma waɗannan gumaka jini to shi ne ubangiji su subhanahu wataala ya ce shi musulmi ya yi azumi kuma in ya gama ya ce Allahu akbar don a nuna masu cewa Allah shi ake kusanta da ibada ta azumi sannan kuma shi shine ake yi wa yanka dominsa Allah ce wala allah kun tashkurun kuma wala Allah kwa gode wa Allah kwa yi masa godiya anan kun tashkurun a'ammu min walitukabbiru Allah kan bari da za ku yi godiya ce ga Allah to amma wala allah kun tashkurun ya kunshi godiya ta baki ya kunshi godiya ta aikace da gabobi sauraka annan ashukur bil qawli wa shukru bil bil aqwali wa bil af'al sun shigo a cikin wala allakum tashkurun kuma dan kuyi wa Allah subhanahu wataala godiya ta hanyar ayyukan da za ku rika yi a cikin azumi ta hanyar sadaka da za ku rika yi abubuwan duk da za su nuna kun yi wa Allah godiya da za ku yi a lokacin sallah ku fita da cikin kyawawan abin da tufafi tufafi masu kyau kuma wannan godiya ne da za ku yi wa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya nuna yana son wannan haka ya nuna aiki ne mustahabbi sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta bayyana wannan cewa ana son mutum ya kabarbari a lokacin da aka gama azumi lafazin at-takbir zahiri ne anan ce at-takbir ana nufin Allahu akbar a mashhuri a sunna shine maimaita kalmar Allahu akbar din kamar sau uku Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan shine abinda imam malik da shafi'i da ahmad da malik da abu hanifa da shafi'i suka tafi a sa imam malik da imam shafi'i suna ganin cewa mutum in ga dama yana iya ƙara hailala da hamdala yana iya ƙarawa idan ya so Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd ko Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar walillahi alhamd dan mutum yayi ya yi wannan to shi ma ba laifi ba ne an ruwaito wannan daga abdullahi dan umar da kuma abdullahi dan abbas haka Imam ahmad yana ga kowanne mutum ne ko kabar barin kawai ya rika yi allahu akbar allahu akbar ko kuma ya kara da hailala la ilaha illallah ya kara da hamdala walillahi alhamd duk wannan babu laifi abu hanifa ne yake ganin dole sai wato idan baka yi ukun bato ba zai isa ba dole sai ka yi kabarbari guda uku lokacin da wanda yake farawa yana farawa bayan faduwar rana bayan faduwar rana karshe ta ramadan to daga zarar aka ga wata to daga lokacin ne mutum zai fara yi har zuwa lokacin da liman ya fara hudu ba domin nuna godiya da girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala bisa wannan ni'ima da aka cika shi da kuma wannan shiriya da aka samu ah, Abdullahi dan Abbas ya kasance yana cewa haqqun 'ala musulmi na haqqi ne akan musulmi idan suka ga wata idan nazaru ila shawwal suka ga watan shawwal an yi kabbirullah su yi wa Allah kabarbari hatta ya farago min idihim har su gama sallar idi domin yace domin Allah subhanahu ya ce wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru ala ma hadakum kuma ya inganta daga Abdullahi dan Umar ya kasance da sassafe yana yin sammako zuwa gurin wato musalla filin idi kuma yana kabbara yana daga muryarsa wanda ya inganta daga abdullahi dan umar an ruwaito shi daga abdullahi dan umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai inganta ba abinda fuqahaul madina suka yi aiki da shi ko suka yi matawa da shi shine barin za su kasance har zuwa lokacin da za a yi sallar idi kamar yadda ibnu jarir ya kawo daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam yake cewa aljama'atu indana an yaghdu bit bin ila al-musalla mutum ya yi ta kabarbari ya yi ta kabarbari har zuwa lokacin da za a yi sallah ko zuwa wurin sallah imamu shafi'i alaihi rahmatullah yana cewa wa ahabbu an yukabbira al-imam kalfa salatul al-maghrib wal isha'i wa subh wa bayna zalika wa ghadiyan ila an yantahi ila musalla zai yi kabarbari yace yana so a ce na so a ce liman zai rika yin kabarbari bayan magriba da bayan isha'i da bayan asuba yana nufin an ga wata sallar magariba tashi ayi an ka tashi sallar isha'i ayi kabarbari haka nan sallar asuba da yawa daga cikin magabata sun kasance suna yin kabarbari tun daga masallaci a daren idi wato tun daga masallaci an yi sallar isha'i an tabbatar da ganin wata kusa a wancan lokacin ba kamar yanzu ba da sai can dare ya tsala wani ba ya yi bacci sai da dare za a tashe shi a ce kai ba an ga wata <coughs> su wancan suna cikin masallaci za a zo a ga wata saboda kowa duba watan yake sannan kuma abin nan sararin samaniyar ba irin yanzu ba da do an haskake shi haske ma zai hana a ga wata tucan duk ba wannan lantarki ba komai saboda ka dandana ake ganin wata tun daga masallaci suke fara suke fara kabarbari wanda ya tabbata daga sa'id ibn musayyib da urwa ibn zubair da abu salama ibn abdurrahman da abubakar ibn abdurrahman waɗannan dukkanin su tabi'ai ne manya-manyan malamai na ainihin madina saboda haka hakanan akwai kabarbari da ake yi lokacin da za ka zo sallah sallar idi tana kunshe da kabarbari kabarbari bakwai banda kabbara harama a haka a farko sannan kuma bayan an dago kabarbari biyar banda kabbarar dagowa wannan shine abinda hadisai ko kuma ruwayoyi suka tabbata da shi kuma shine aikin ahlul madina tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sauran fuqaha'u na garuruwa su karbi wannan wanda babu babu sabani malamai suna cewa kamar imam ahmad kabarbarin sallar azumi yafi wato yafi sun fi karfi sama da kabarbarin sallar idi da sallar layya saboda sallar azumi ce an gama wata ibada da kowa da kowa yayi ta duk wani wanda yake da ikon yi yayi kuma ita ibada ce take a zahiri kowa ya ganta sabanin ibadar hajji. wanda ba kowa ne yake cikin wannan ibada ba sai wanda yake cikin hajjin sai wanda hajjin ta zama wajibi a kansa ko ya fara hajjin saboda haka sai ya zama na kabar bari a cikin abin nan a cikin ta sallah karama wajen imam ahmad yana cewa ashad yawmal fitri ashad kamar da abdullahi ɗansa yake tambayar sa wacce ce tafi yace ce da shi yawmal fitri ashad Ah, haka nan arwato daga abdurrahman abu abdurrahman sulami yake cewa kano fit takfiri fil fitri fil wato sahabbai sun fi yin kabarbari a karamar sallah sama da sallar azumi sama da yadda suke a sallar layya to abin da ya shafi kuma kabarbari na bayan salloli da ake na sallalayya wannan insha Allah lokacin da Allah zai kawo mu tafsirin fadar Allah wa kurullah bi ayyamin ma'dudat za mu yi wannan bayani insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh